a samu wani yanayin matsala ta rayuwa ta ko ta lafiya a fuskance ta saboda ko a wayar da kai ko kuma a yi wani yunkuri daga ɓarayin gwamnati wanda zai taimaki mutane. Mm. To mu dama a kasashen Afirka muna da matsaloli kama daga cuka wanda suke bai kamata ma a ce suna nan yanzu misali su zama cizon sauran nan su zawo da amai sannan kuma yanzu ga wannan zazzabi na Ebola. Mm. Wato zazzabi mai zub da jini wanda kwayan cuta ta virus Ebola virus ake kiranta mm. take kawowa. saboda haka wannan rana sai dai kawai a yi jimami a duba baya a jimamin irin rashin watakila hoɓasa daga barayin gwamnati da kuma barayin harkokin lafiya ɗin da suke ta'addaban mutane a nan ƙasashenmu. To ran kaɗe kana iya zayyana wasu nasarorin da kake ganin an ci tun wancan shekarar da aka yi bikin wannan ranar ya zuwa yanzu ta ɓangaren ah, kiwon lafiya? Eto eh gwamnatoci suna ƙoƙarin ci nasara a wajen ɓangaren kiwon lafiya amma wato a rika samun ɓarkewar annoba mm. wato abu ne wanda watakila yana buƙatar da yake cewa ne yunkuri na gaggawa wanda in ta zo bai kamata a ce an bari ya daɗe ba sai a kife shi gaba daya mm. amma ta wajen ɓarayin ba da wasu magunguna misali ko zazzabin cizon sauran nan ma ai an samu ci gaba ta gurin. to ranka ɗaya idan mun koma kan wannan cuta ta ebola watakila masu saurare za su so su san a ya wannan cuta take ya alamominta ya za a kauce ma wannan cutar ita wato ita cuta ce wata kwayan cuta nau'in virus marburg virus mm. take kawowa wato akwai kwayan cuta irin nau'in wannan masu zubar da jini a wanda ake kiran su irin wannan hemorrhagic fever wato zazzabi mai fidda jini akwai yellow fever akwai shi wannan ebola akwai dengue akwai shi eh, marburg shi mm. ma wani irin ciwo ne shi ma irin wannan din mm. to amma shi yadda yake zuwa misali ebola abu ne na wato idan mutum ya zo ya samu eh, gaban na eh, gije nasaba ta jiki da jiki haka misali mm. ah, da wanda yake dauke da kwayan cutar nan misali kamar ma'aikatan asibiti suke lura da ah, masu masu da irin wannan ciwo ah, ko kuma wata yan uwa da suke jinya daga ne ake samun ɗauka. nan da yake fitowa shine zai iya yiwa mutum ya samu zazzabi kamar yadda aka yi magana a sannan kuma da ciwon jiki haka ko ina gaɓoɓi fita ta ciwo sannan a rika zubar da jini misali mm. a tari da jini ko amai na jini haka ko bayan gida da jini haka da sauransu mm. to shine yadda take zuwa kariya ga ciwon shine a kiyaye wato hudda da wanda yake dauke da ciwon nan wanda kuma haɗarinsa shine ba zai yiwu a ce da gani mutum mai zazzabi kai tsammanin yana da ebola din nan bane ah, sai dai kawai wato abin da kiransa universal precaution wato duk wanda ya zo asibiti misali ko kuma ka ganshi a gari yana zazzabi ka ɗauke shi ebola din ne sai dai in an tabbatar ba shi bane to kana ganin najeriya na fuskantar barazanar annobar wannan cuta a ah, kwarai da gaske ai yanzu duniya gaba ɗayanta ta zama ai ɗan ƙauye guda Hmm. yanzu jirgi zai taso daga america kawai cikin awa goma sha biyu sai ka gan shi ya sauka a lagos za a zo komai abubuwa ga su nan kuma ka san shi wannan ciwo na ebola hmm. ai dama daga birai ne wato alaka da su birai hmm. a shi ne yake abin da kuma muna afirka wato muna cikin wani yanayi za ga birarrika suna nan a ko ina wanda watakila eh, ci gabanmu na kimiyyar eh, lafiyar dabbobi ba ta kai a ce kowanne naman daji da yake da yake daji an kiyaye an san wani irin matsala suke da shi ana musu magani ba to ranka ya zaka so a yi wannan biki na ranar lafiya ta duniya? Eh, Inda so samu ne zan so gwamnatoci da kuma ma'aikatan lafiya su duba baya su yi jimamin yadda yanayin rayuwa mu a nan Najeriya ta kasance dan zazzabi wanda bai kai ka ba ko ciwo wanda ya kamata a ce za maganin shi a ce an gagar a maganin ga wadata ake ce an ji yake ga koshi ga kwanan yunwa. Mm. Zan ga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu ya taimake su Kai cho aga gaida likita bokan turai, amma da niya sosai.